wata kotun majistare da ke a cimata ita ce ta yanke hukuncin bayan dukkan su goma sha shida sun amsa laifin da ake tuhumarsu da su hukuncin ya ce idan ba su iya biyan tarar ba za su kasance a gidan gyaran hali na watanni uku lamarin ya faru ne a yayin wani shirin talabijin na kai tsaye ranar asabar 7 ga watan oktoba 2023 inda wasu gungun 'yan bangan siyasa goma sha shida da ke da alaka da jam'iyyar npp mai ci suka shiga cikin ɗakin shirye-shiryen gidan talabijin ɗin utv da ke accra babban birnin ghana suka shiga da ƙarfin tsiya suka tada hayaniya a cikin shirin da ke gudana kai tsaye dalilinsu na kutsen shine cewa wannan shirin ya kasance a kullum ana sukar gwamnati ba bisa ka'ida ba masu ruwa da tsaki a harkokin yada labarai kamar kungiyar 'yan jarida ta ghana hukumar yada labaran ghana jam'iyyar npp mai ci da babbar jam'iyyar adawa ta ndc sun yi allah wadai da abin da ya faru a jawabin da ta fitar ga kafofin yada labarai kungiyar gja ta ce gja na kira ga gwamnati kungiyoyi masu zaman kansu ƙungiyoyin farar hula jami'an diplomasiya hukumomin ƙasa da ƙasa da dukkan 'yan gana masu kishin ƙasa da su Allah wadai da wannan ɗanyen aiki da waɗanda suka kitsa hakan. Wasu 'yan jarida sun bayyana muryar Amurka ra'ayinsu game da hakan. Maryam Bawa 'yar jarida ce da gidan rediyon Marhaba da ke nan Accra. dukkanin wani ɗan siyasa da zai tashi ya aika matasa su je waje su je su yi ɓanna da sunan siyasa da akwai tabbacin cewa ya riga da ya ajiye kuɗaɗe a ƙasa da zai yi belin su idan ma an kama su. Allah na tuba menene CD dubu biyu da CD dubu ga 'yan siyasa 'yan siyasa ma inda suke kan karagar mulki a wannan lokaci. Ai ba wani kuɗi bane da ya taka kara bare ma har ya karya ba. Shi yasa gaskiya ni dai zan ce idan har za a ci gaba da irin wannan to ɗan jarida ba shi da 'yanci dama can ya aka tsari kiya wannan hukunci ba hukuncin da ya kamata yi bane wannan ai hukuncin hukuncin wanda ya saci dunkulen magi shi aka yi musun nan Abdulhanan Adam dan jarida ne da gidan talabijin na GH1 wayan ga abu duka abu ne da yake na kawo kuma baya kuma akwai irin wannan ire irin wannan abubuwa da yake an yi amma wayanda suke aikata wannan aikin nan ba a samu a ja su da yake ba jan kunnin su suna ganin cewa an suka kara aikatawa ko kuma su suka fito suka aikata wannan abu abu ne da yake su kuma ba za a musu komi ba lokaci ya kai da yake ya kamata gwamnati ta shirya ko ta da wa'ansu matakaiya da yake za a doki a magance wannan shin ko wannan tarar da kotu ta yanke wa 'yan bangan ya dace lauya anas muhammad ce yanayin karan da aka shigar yanayin hukuncin da za a ɗauka cajin nan shi ya determine conviction da finding nan an cajin su conspiracy to commit crime da rioting kuma a mu is a misdemeanor amma inda abin bai yi mini daji ba ne cajin nan cajin da aka aka aka kai nan a kusan a ce in dai kana da kudi za ka iya kai komi kenan the charge is not is not encouraging at all shi ya kawo fine nan 2400 Ghana cedis for irin wanga wato aiki bai deter mutane na. Allah gari ko police sun koma su je su yi nazari next time ba su ke irin wanga charge court yanzu ya rage ga duk masu ruwa da tsaki ciki har da jam'iyyun siyasa su tabbatar da kyakkyawan yanayin da kafafen yada labarai da 'yan jarida za su rika gudanar da ayyukansu cikin walwala da 'yanci. Idris Abdullah Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.